wai ranar da na taɓa yi maka DM Alinuhu lokacin da kuke faɗa da Adam A Zango na baka shawara na ce baka sani ba ka ce mini kwarai ce don Allah da Annabi ko ba komai na san ka girme ne amma wannan hayaniyan ku daina ce mini kin taɓa ganin yi posting ne a Instagram na zagi wani na ce ban taɓa gani ba ka ce mini to insha Allah kai dai dama ba faɗa kake baka faɗa da kowa magana da muka yi da kai kenan na ce to na gode shawara ne dama kai munafiki ne saboda kai ba za ka fito ka faɗa ba kaga inda kuka bambanta kenan da sauran yan fim kai baka fitowa ka faɗa amma you are green snake underground ka gane kai munafiki ne ka gane kai babban munafiki ne kai ba za ka fito ka faɗa amma kuma kai kana aikatawa a ɓoye so kai munafiki ne a ina tunanin a yan fim gaba ɗaya kowa yana tsoron ka kai Allah ne Fir'auna ma yayi zamani a duniya ya gama bare wani alilu ku daina tsoron alilu yan Kaliwut. alilu ba kowa bane dan adam ne kaman ku please okay ni Aisha Idris na fito Germany ne baka address din gidana a Germany ka zo ka kama ni wallahi Ali kai munafiki ne you are very stupid i hate you nan ba komai ne, ok? duniya ba komai bane in ka san yau baka san gobe ba alinuhu wallahi kai munafiki ne da movies ɗinka suna burge ni finafinan ka yanzu gaba ɗaya ka fita a raina kai munafiki ne wallahi tallahi kai munafiki ne ko finafinai ake nunawa yanzu a sinima ka ga yawanci daga finafinan ka da kai da wannan munafiki mai katon cikin nan ni na tsane shi dama mai katon kai mai katon cikin nan bashir mai shadda fim ɗinku ne kawai ake nunawa ba a nuna sauran finafinan mutane saboda kawai ganduje ya ce mulki ganduje Allah ne ko kuma wuce ɗin nan dai aljanna ne eh gurin da na faɗakarwa kowa ya zo a bar kowa ya nuna basiransa a bar kowa ya faɗi ra'ayin shi siyasa kowa yana da ra'ayi Ali Nuhu okay please dan Allah wannan abin da kai ba mai kyau bane okay sunusi yau kafa fotu dan adam ne kaman kai nobody know tomorrow kai in ka san yau ai baka san gobe ba ka san karshen ka zaka dawoma a duniya Ali Nuhu wata rana dole ka bar duniya mulkin kanta juyawa take yau a ka gobe a hannun dan uwanka so ka ji tsoron Allah Ali Nuhu yaushe ka shiga siyasa ni na tuna lokacin da kake yawo daga kai sai wani slippers takalmi abin tausayi yaushe har kai clean Ali Nuhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ba 'yar Kannywood ba ce, ban taɓa yin fim ba, amma ina kallon fina-finan 'yan Kannywood kuma yana burge ni. Ina so zan yi wani takaitaccen magana, takaitaccen magana ne akan Kannywood. Especially akan wanda zan yi magana shine Alinuhu, ka ji tsoron Allah. Alinuhu, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron haɗuwanka da Allah, ka ji tsoron kwanciyar kabari. Za ka iya mutuwa yau gobe ko jibi baka san gobe ba sai Allah. wannan abin da ka aikata wallahi wallahi wallahi zaka je ka tarar da shi a gaban Allah ku ba ku da aiki sai munafartan junan ku kai yanzu dan Allah dan Annabi dan kawai ganduje shine ya ci mulkin Kano sai ka koma munafiki har kana wani sawa ana kama sunusi Oscar Fofotu me ya maka eh siyasa ne ai kowa yana da ra'ayin shi ina ruwanka da shi ka bar kowa ya ra'ayi shi kai ba kai ra'ayinka waye hana ka wallahi alinihu kai munafiki ne wallahi tallahi kai munafiki ne ka ji tsoron Allah duk abin da kai wa mutum a rayuwa wallahi kai ma wata rana sai an maka kana da yara baka san karshen ka ba kaniwood din nan wallahi ba na yi magana ko ni ma zaka zo ka ce zaka kama ni ne wallahi tallahi da ka ci ubanka alinuhu dan na kula kwata kwata baka da mutunci ka tara yara din iska gobe su hada ka fada da adam e zango jibi kai ne fitina da wannan bashir mai shaddan nan na rantsa da Allah shedan ne dujjal ne wannan mutumin kawai a cikin mutane mutane kawai ba ku ankara ba wannan bashir mai shaddan wallahi shedan ne bai da aiki daga habaici sai zagi sannan kani wuce kun ce kuna da doka dokan naku baya aiki ne akan irin su sai dai kawai akan wanda kuka raina ni na ga na shiga YouTube ranar ga wata wannan mai cike da suna Sadiya Haruna da da Cizo Germany suna magana akan akan yan kanewood wallahi magana da suka faɗa gaskiya ne Abun da ya dame ku a kanewood har sada ne da munafurci eh maimakon ku hada kanku gaba ɗaya sana'an ku ɗaya eh sai wannan yana kin wannan wannan yana yana yana yi ma wannan fatan shari fatan sai ya ga ƙarshen shi haba alinuhu don kawai ka daɗe a Kannywood wallahi ko ka fara ba zan yi ku munafukai ne ku ne kuka haɗa duk mutum aka je aka kama su Mr. Oscar to wallahi ka jira karshen ka duniyan nan ko ba wani abu da zai dawwama